izari kwarjallena lena ne faman na za'ani wahidan minhuma duk wanne ya nemi ya yi jayayya ya yi tarayya da ni a cikin ɗaya daga cikinsu kazaftuhu Hufin nari Allah ya ce zan jefa shi cikin wuta duk mutumin da ya nemi jiji da kansa ko kuma wato girman kai Allah ya ce zai kama wannan bawa ya jefa shi cikin wuta wannan hadisi sahihi ne wanda yake neman ƙarin bayani zai koma sahihi sunan abin dawo na daya shafi ɗari biyar da sha bakwai falwajibu قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين الله يساك ومعلمان سنة الكيري واجبي akan kowanne mai karantarwa kafin yi wa wani hukunci da kafirci ya duba al'amura guda biyu al'amurul awwalu dalalatul kitabi was sunna karantarwa alqur'ani da hadisi ala anna hadha a bisa cewa wannan abu da aka aikata yana sabbaba kafirtar wanda ya aikata li'alla yaftari ala Allah al-kadhiba domin kar ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah asani intibaqul hukumi ala shaksi ya zama kuma hukuncin ya dace ga wannan mutum a iya masa hukuncin hakan bayan alkur'ani da hadisi sun nuna aiki kaza kafirci ne to sai aka samu wani ya aikata to lokacin da ya aikata ya dace a wannan lokacin a masa hukunci da kafirci intibaqul hukumi ala shaksil muayyan ya zama wato hukuncin ya dace a sake shi a kan wannan mutum sananne bi haisu ta tatimmu shurutut takfir domin kamun a kafirta wanda ya kafirci akwai sharaɗai sai duk sharaɗan sun tabbata fi haƙƙihi a haƙƙin wannan watan tafil mawane duk abin da zai hana a yi masa hukunci da kafirci ya kau sharaɗai sun tabbata mawani sun kau to sannan zaka ce wane kafiri ne wa min ahammi shuruti yana daga mafi mahimmancin sharaɗan da ya kamata a kalla kafin a kafirta wanda ya aikata kafirci an ya kuna aliman bi mukhalafatihi ya zama yana sane da wannan abin da ya saba don wallahi daga cikin wasu malaman sun sani har zuci abin da suke yi suka saba nan abin da suka yi ya kai ga kafirci din sun sani allati aujabat kufruhu wanne wannan yake wajabtar da kafircinsa Qawlihi ta'ala wa man yushaqiqir rasula wanda duk ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min ba'di ma tabayyana lahu lahulhuda. huda bayan shiriya kamar rana ta bayyana gare shi wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ya hanyar da ba sahabban hanyar da ba ita ce sahabban manzon Allah suka bi ba nuwallihi ma tawalla Allah ya ce za mu jibinta masa abin da ya jibinta wa kansa wa nuslihi jahannama za mu shigar da shi cikin wutar jahannama wa sa'at masira Allah ya ce makoma ta yi muni fashturita lil'uquba ko fashtarata lil'uquba bin nari anan Allah maɗaukakin sarki ya sharɗanta yin uquba da wuta an ta al-mushaqqa rasul kasancewar wannan sabawar da aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam min ba'di an yatabayyana al-huda lahu bayan shiriya ta bayyana ga wannan mutum idan mutum ya saba manzon Allah shiriya bata bayyana gare shi ba me hukuncinsa za a yi masa uquba ba za a yi masa ba wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda bayan shiriya to in shiriya ba ta bayyana ba fa shine abin da malai yake so mu gane walakin hal yushtaratu an yakuna aliman bima yatarattabu ala mukhalafatihi min kufrin aw ghairihi shin an sharɗanta ya kasance wato ma'ana ya sani masani ne bima ya tarattabu ala mukhalafatihi wato yana da ilimi a bisa dukkan abin da yake ɗamfare dangane wato ma'ana abin da ya saba wa sai yana kewa da kowane bangare na ilimi na abin da ya saba min kufurin cewa wannan abin wato kafirci ne a gairihi ko wani kafirci aw yakfi an yakuna aliman bil mukhalafati ko kurin da ya da zarar ya san wannan abin da ya saba ba wato ma'ana ya saba wa addini zan yi gwari gwari a gane mutum yana iya saba addini ya saba wa sunna ya saba wa shari'a ya san wannan abin saba wa shari'a ne amma bai san hukuncin yin bai san hukuncin wannan sabawar ba to shine mala yake tambaya kafin a kafirta wannan mutum shin ma an sharɗanta yayin da ya saba wa manzon Allah sai ya san cewa wannan aikin da ya yi na saba wa sunnar manzon Allah kafirci ne ko ko a da zarar ya san wannan abin da ya saba wa sunna ne ko da bai san abin ya addi ilal kufri baya kaiwa zuwa ga kafirci ana iya kafirta shi ba wa in kana jahilan bima tarattabu alaiha Koda ya kasance ya jahilci hukuncin abin da ya tabbata ko ya tsaro akan wanda ya wannan aikin aljawabu asali amsa shine na biyu idan mutum ya aikata abin da yake bayuwa zuwa ga kafirci amma bai san yin shi dai ya san wannan abin da ya aikata ya saba wa addini amma bai san yana kai zuwa ga kafirci ba to sai aikata ba za a kafirta shi ba har sai ya saba kuma ya san yin wannan abin kafirci ne yayi to anan za a ce kai kafiri ne shi yasa ya ce aljawabu asani ay anna mujarrada ilmihi bil mukalafa kafin fil hukumi a kuskure maka yi an gane ko wato cewa da zarar ya saba ba wai sai ya san wannan abin kafirci bane shine wato ma'ana abin da malam ya rinjayar wa hal yushtaratu an yakuna aliman bima yatarattabu ala mukhalafatihi min kufrin aw ghairi aw yakfi an yakuna alimun bil mukalafa ai wannan shine nabiyin ko da zarar wato ma'ana ya san ya saba wa shari'a ya saba wa sunna amma bai san hakan yana bayuwa zuwa ga kafirci ba wannan sabawar kurin tana isa wato aiwa mutum hukunci da kafirci ba har sai ya san yin wannan abin kafirci bane asani anna mujarrada ilmihi bil mukalafati kafin da zarar ya riga ya san cewa wannan abin da ya aikata ya saba wa shari'a to wannan ya isar ba har sai ya san hukuncin da shari'a ta dora akan wannan sabawar ba fil hukumi bima taqtadihi dangane da wato ma'ana abin da shari'a ta hukuntar li'anna النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة على المجامع في نهار رمضان zai kiyasi wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah ya zo ya ce halaktu ya rasulallah na halaka ya manzon Allah manzon Allah ya ce wa ma halakaka menene ya halakar da kai sai ce na fada wa matata da rana to lokacin da ya ce ya faɗawa wa matarsa da rana a nan yana sane da cewa ya saba shari'a ko baya sane ya sane to amma yana da ilimin abin da shari'a ta tsara na hukunce-hukunce na wanda ya wannan amma annabi ya zartar da hukunci a kansa na san har yanzu wasu su gane ba to yayin da mutum ya aikata wani abu wanda ya saba wa addinin musulunci kuma wannan abin da ya aikata yakan bayi zuwa ga kafirci sai ya san wannan abin saba wa addini ne ya gamsu sabanin addini ne kuma ya ci gaba da yi to wannan ana iya masa hukunci da kafirci ba wai har sai ya san yin wannan abin kafirci bane li ilmihi bil mukhalafati saboda shi wannan sahabi ya san abin da ya sabawa ne ma jahalihi bil kafara amma bai san abin da shari'a ta tsara na hukuncin wanda ya haka ba wale anna zani al-muhsin al'alim bi ta'rimi zina mutum ne ya zina dan duk musulmi wanda yake zina ya san haramun ko bai sani ba tare da wannan ilimi nasa ya san zina ne zina haramun ba zai zama wato a sassauta masa ba yurjamu wa in kana jahilan bima tarattabu ala zuna za a jefe shi ko da ya jahilci hukuncin wato ma'ana da shari'a ta tsara akan mazinata jahiltarsa da hukuncin jefewa ba zai hana a jefe shi ba tunda ya yi kuma ya san wato laifi ce wa rubbama law na aliman mazana sau da yawa ma da ya kasance yana sane sani na hakika ai da bai yi zinan ba ko tun na ga za mu takaita a nan sai mu kuma ɗau abu na biyu shine mawani mun karanta sharaɗi wanda yake hana a kafirta mutum wato wato sharaɗi wanda sai ya cika za a kafirta mutum kuma yanzu za mu tashi a akan mawani ababen da suke hana a kafirta mutum sai sun kau sannan kalmar kafirci takan hau zuwa ga mutane da fatan ni mai karantarwar da 'yan uwana masu saurare za mu tuba ga abin da muka yi a baya kuma mu yi ƙoƙarin gyarawa na yin aiki da abin da muka karanta mu san kalma ce ba mai sauƙi ba kuma mu san yadda za mu rinka ajiye ta a inda ta dace domin mu tsira a rayuwar mu ta duniya da lahira wal ilmu inda Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu sai ranar asabar insha Allah assalamu alaikum yace malam mutum ne yayi mazi amma ya manta bai wanke shi ba ma'ana bai wanke gaban shi ga baki ɗaya ba har sai da ya yi sallah a haka sai daga baya sai tuna to malam shin zai sake sallan ne da ya yi koko yaya ya kamata yi a to tambayarsa cewa bai wanke gabansa ga baki ɗaya ba ya nuna ya yi tsarki amma ba ga baki ɗaya ba to wannan matsala ce wacce malamai suka yi saɓani shi idan mazi ya zuba sai mutum ya wanke gabansa ga baki ɗaya ko ku a'a to dai ya gina ne bisa wannan saɓani na malamai da suka ina ga babu dalilin a ce sai ya sake sallah tunda damar mas'ala ce wacce malamai suka yi saɓani ina fata an gane shi kuma dangane da abin da ya shafi wando kusan malamai sun ce wani abu ne wanda shari'a ta yi sauƙi a kai shi ya sa ma ko da ruwa kaɗi ba ka yayyafa wato ma'ana shi kenan amma dai abinda nake jan hankalinsa ya yi kokari in dai ya yi mazin ya wanke wato ma'ana gabansa ga baki daya domin wannan shine ihtiyatan kuma ya ya faruwa a wandansa Allah ya samu dace to ina ga to za mu amsa biyu shikenan mara shikenan na'am eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh Eh. wannan babban matsalar da aka samu da shi wannan ɗin kowa ya sa malami wannan shine babban fitinar da muke ciki kaga har ana li'irabi an ce ma kaza ma kaza to na haka kowanne daga cikinsu ya ɗaukansa malami wani wannan fitina ce babba wani kuma da wannan ne wayanda suka hallaka suka hallaka amma da sun mai da lamarin ga ma'abota ilimi to da duk sai su warware maganar hijabi dai kamar yadda malaman sunna suka rubuta an yi rubuce-rubuce musamman mu'asir daga cikin malamanmu shekul albani ya yi jilbabul mar'atul muslima ya yi hijabul ya yi ibn taymiya yana da libasul mar'atul muslima to duk da sun koma wannan sun hutar da kansu a dunkule dai Allah cewa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alaihinna min jalabibihinna ina fata an gane za a rufe tun daga sama har zuwa ƙasa kuma lokacin da manzon Allah ya ce ma asfala min al-izari min al-ka'abaini fa nari ai ummu salama tana nan ta tambaye shi kaifa yaf'alna an-nisa'u bi zuyulihinna sai manzon Allah ya ce yurkhina shibran abinda za su ja a ƙasa shine ɗani ɗaya sai ta ce idan tankashifu aqdamuhunna in dai ɗani ɗaya ne za a ga diddiken su sai ya ce yurkhina zira'an wala yazidna abinda zai rinka sharar ƙasa ya zama kamu guda amma kar su ƙara amma a zo ana ma ma ma bisa ra'ayi da ra'ayi Allah ya tsare mu wa alaikum salam wannan gaskiya ya faɗa a imamu malik Allah ya masa rahama bisa ishihadinsa cewa shi baya ganin a yi suci shawwal uzurinsa rahmatullahi alai ya ce ina jin tsoron kar jahilai su sadar da ramadana da azumin da ba ramadana ba wannan magana imamu mali ya faɗe ta an hakaito ta kuma ya tabbata ya faɗa wani wannan yana nuna mu'ujizar manzan Allah diya da mutum ya kai gabin manzan Allah sau da kafa diya da ya kai da ilimi sai an samu ɗan tuntuɓansa. manzo Allah shi kadai ne ba za a samu wannan tattare da shi ba amma tare da haka ƴan uwansa malamai sun masa ca suka ce a'a wannan kuskure ne imamu mali yayi kuma Allah ya masa rahama daman ya ce ma minna illa radda wa rudda alai illa sahiba hadha alqabri wa yushiru ila qabrin nabi sallallahu alaihi wa sallam babu wani mutum a duniya zai faɗa a ce ba a yadda ba a faɗa shi ma ya ce bai yadda ba sai ma abocin wannan kabari manzan Allah ne duk abin da ya zo da shi tilan ne a karba ina fata an gane to wannan haka ne amma maganar cewa imamu malik ya ce jilsatul istiraha makaruhi ne wannan ba ni da ilimi akai amma mazhabinsa na san sun tafi akan wannan cewa kamar ma ƙari ne a sallah Allah ya saka musu da alkhairi ijtihadi suka yi ba ganganci suka yi ba a ijtihadin su Allah zai ba su lada amma dai jilsatul istiraha sunna ce daga cikin sunnonin manzan Allah sahabban manzan Allah goma sha ɗaya ne suka ruwaito ƙalla ne a samu sunna ta samu gangan sahabbai irin wannan ina fata an gane da haka su muna fatan Allah ya musu afuwa mu kuma za mu ci gaba da aiki da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine a dunkule malam kai ne na ƙarshe wa alaikum salam eh da sauri malam eh, eh. eh. wannan su kaga ana iya masa shine darasinmu kaga wannan duk wani wato mawani da zai hana a masa hukunci da saba wa sunna ya kau ya gamsu abin da ake kai daidai ne sai dai na kare incomes ɗinsa. cewa idan ya bi to shi ba zai samu kyakkyawar rayuwa yanzu da yake samu ba to wannan dai akwai irin wayannan ana samu wal ilmu malana kana da ga hannu eh to Allah ya bata lafiya da sauran musulmi duk Allah ya ba su lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk